Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. an kubutar da karin fararen hula daga ramuka da ke karkashin wata ma'aikatar sarrafa karafe da aka yi wa kawanya a birnin maripol in ji wani jami'in ukraine a jiya juma'a duk da cewa mayakan ukraine sun yi tsayin daka na karshe don hana moscow kwato birnin mai muhimmanci da ke da tashar jirgin ruwa mataimakin firaministan ƙasar ukraine irina bershuk ya ce an kwashe fararen hula hamsin daga masana'antar karafin a jiya juma'a cibiyar bayar da agajin gaggawa ta rasha ta ce goma sha ɗaya cikin mutane hamsin yara ne faɗan da aka gwamza a tungar ukraine ta ƙarshe wani birni da hare-haren rasha ke lalatawa da alamar yana ƙara fuskantar damuwa kimanin mayakan ukraine dubu biyu bisa ƙididdigar da rasha ta yi a baya-bayan nan ne suka makale a cikin ramuka da ke karkashin masana'antar karafan na azovtel kuma har yanzu sun ƙibi kauya kamfanin dallancin labaran reuters ya ce hukumomin yankin na maripol sun zargi sojojin rasha a jiya juma'a da harbin wata mota da ke kwashe fararen hula daga ma'aikatan sarrafa karafan harbin da ya kashe wani mayaki kane ya karya yarjejeniyar tsagaitauta a hali da ake ci kuma shugaban amurka joe biden ya sanar a jiya juma'a cewa amurka ta shirya kayan yaki na dala miliyan 150 da za ta baiwa ukraine ta dakile mamayar da rasha ta kai mata ina sanar da wani rukunin taimako na tsaro wanda zai samar da karin makama a talari da sauran kayan aiki ga ukraine in ji biden yayin da yake gargadin cewa kudaden na gab da karewa tare da yin kira ga majalisar dokokin amurka da ta ba da izinin karin wasu kudade sabon rukunin kayan yakin na jiya juma'a shine ya kawo jimlar makaman amurka da gwamnatin biden ta aika zuwa ukraine wadanda suka hada da manyan bindigogi da makamai masu linzami da jiragen yaki masu saukar ungulu samfurin stinga da jirage marasa matuka zuwa dala biliyan uku da miliyan dubu dari takwas tun lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar a ranar 24 ga watan fabrairu in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wata gagarumar fashewa da yoyon iskar gas ta haddasa a jiya juma'a ta kashe akalla mutane tara tare da raunata wasu arba'in a lokacin da fashewar ta tashi daga bangon waje na wani otal mai alfarma da ke tsakiyar babban birnin cuba babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otal din saratoga mai dakuna 96 da ke habana saboda ana masa gyare-gyare kamar yadda gwamnan habana ronaldo garcia zapata ya wa jaridar jam'iyyar kwaminsanci ta grama ba fashewa bace ta bam ko hari ne aka kai wannan wani bala'i ne kawai in ji shugaba miguel diaz canel wanda ya kai ziyara a wurin yana faɗa a shafinsa na twitter labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwace ikon afghanistan da taliban ta yi ya taɓarɓarar da tattalin arzikin kasar kane ya kawo wa aikin jin kai cikas a kasar da yaƙi ya daidaita lamarin da ya sanadiyar da dubun dubatar mutane suna sallakewa zuwa neman mafaka a pakistan da neman matsugunai a kasashen waje jama'an pakistan sun ce tun da taliban ta sake ɗirwa akan kan mulki a kabul a watan agustan bara sama da mazauna birane a afghanistan da masu galihu da ƙwararru ne suka isa pakistan da takardar izinin shiga ƙasar ta biza galibin marasa galihun 'yan afghanistan ne ke kokarin neman mafaka a amurka da waɗansu ƙasashen yamma a ƙarƙashin shirin 'yan gudun hijira da sake tsugunarwa yawancinsu suna zaune ne a gidajen otal da gidajen saukar baki na 'yan kasuwa a islamabad babban birnin pakistan a ƙarshe uwar gidan shugaban amurka jill biden ta gode wa sojojin amurka da aka tura romania a matsayin masu sanya ido a kan cin zarafin da rasha ke yi wa su yayin da ta fara ziyarar kwanaki hudu zuwa turai don gani wa idonta matsalar da 'yan gudun hijira da mamayar moscow ta haifar na ukraine labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan uwan fasinjojin nan da 'yan ta'ada suka yi awon gaba da su bayan hari akan jirgin ƙasa nan da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Suka mame ofishin hukumar kula da 'yancin ɗan adam ta Najeriya don tunatarwa gwamnati cewar har yanzu fa dangin suna can a cikin daji a hannun 'yan ta'addan. inda suka nemi gwamnati da ta gaggauta ta kubutar musu da 'yan uwa. ni sunana dr ba'abba muhammad miji ne da ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka ɗauka a wannan wuri na ak-9 train da zai je kaduna ga dawo ni miji ne ga matata wadda take gudu ba wanda ya tuntube mu wato tun daga farko tambaya abin na farko shine da aka ba su waya suka kira mu washe garin lokacin ranar da aka yi wannan ah, attack suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abin da ma za su faɗa kuma haka suka gaya mu to tun daga wannan ranar fa ba mu ƙara jin wani magana daga gare su muna kiran gwamnati da babban murya ta ɗauki wannan al'amari ta dube shi ta rayuwa ta dube shi ran mutane da take ta ɗauki eh, wearing in kan cewa za ta yi protect za ta kula da wannan hali su kokari su fitar mana da su cikin lafiya amma abin da muke tunani shine su gwamnati mai yiwuwa suna nasu kokarin amma ba mu da wani masani mai ake kuma haka su mutanen da suka ɗauki waɗannan 'yan talifai sun gagara neman mu sun ɗauki alkawarin abubuwa za su haɗa kan gwamnati akan gwamnati ne za su iya musu abin da ya kamata su yi musu mu ba mu da masaniya kuma muna cikin rudu saboda ba mu san ina za mu nufa ba gwamnati ba ta cincibe mu ta ba mu comfort akan wannan al'amari ba su kuma ba su neme mu mu yi negotiating da su mu samu a sakin mana yan uwanmu mu abin da kawai muke bukata kenan waje sunana idaya ce yusuf um, sisters ina guda biyu ne suke cikin wanda ake kidnap a cikin kaduna sorry kaduna um, abuja um, abin bomb attack da wadda terrorists suka attack on the 28 of march 2022 muna amfani da wannan media with tried our best mun reaching out to the government mun reaching out to the authorities that are involved kuma an yanzu bamu ga abin da suka mana ba akwai mutanen da are under serious medical urgent medical attention muna da matan da we have a woman wanda tana da cikin wata bakwai da an riga mata ma um, appointment na ranar da za a mata cs kuma sannan akwai aged um, woman wanda shekaranta wajen 85 years da tana going through diabetes da mai 68 wanda suke going through diabetes diabetes patient muna da wanda aka shooting yanzu a wajen su da aka ce an cire um, bullet din ne kawai ba ana mishi stitches ba ba medical attention ba ba abinci mai kirki ba drip ba komai muna rokan gwamnati na nigeria muna rokan president Muhammadu Buhari dan Allah ya duba wannan abun a matsayin cewa mu ya um, eh, uba ba na a matsayin na shugaban kasa ba ya cire makamin mu shugaban kasa ya duba kama irin yaran shi ne suka cikin wannan alamar matan shi ne yake cikin wannan amara maman shi ne yake cikin wannan alamar dan Allah ya duba mutanen nan da tosai ya tosaya masu toya ma iya family ɗinsu dan Allah da anabi muna wannan appeal saboda kidnappers din nan sun ce ba za su ba za su magana da mu ba sai da sada wanda sada gwamnati don girman allah muke rokin gwamnati don girman allah don girman Allah muke roƙo su don Allah su fito su taimake mu su ji tosayin su su ji tosayin mu ga matan da suke cikin wa'alan nan akwai matan da suna masturbating ga ga ba ba ba, ba komai kaya da muna gwamnati gwamnatin Najeriya don girman Allah don girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ji tosayin mu su ji tosayin mu president Muhammadu Buhari ya duba mu mu ne mu ayansa ne don Allah ya duba mu ya sa wannan abun kamar irin ya'yansa ne da suke cikin wannan al'amarin don Allah ya cire mu a cikin wannan wallahi da muka samu kanmu a ciki don girma Allah ya duba ya wannan ya sauke mu ya cire su a cikin wannan al'amarin mun gode sunana Aliyu Mahmud ni wa nake ga yar uwata wanda ita ce mai cikin wata bakwai wanda take hannun wa'annan 'yan ta'adda muna cikin halin haƙulai muna cikin tashin hankali na fiye da misali kuma abu da mun dangana shi da allah tunda shi ne mai yi su wanda aka ɗaura ma nauyin wannan abun abun ya nuna kamar sun yi baris da shi a dai yadda muke gani amma fatanmu shine abin da ba sani ba ya kasance kuma suna taɓuka wani abun da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai so ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayan allah suke ciki hakkin da yake kansu su gwamnati ya rataya a zaman lafiyan ƙasa da zaman lafiyan mutum da dukiyansa to in ba su mai da hankali ba za su tsaya ranar gobe a gaban allah su yi bayanin rashin kulawa da suka yi da wato nauyin da yake kansu ba zai misalci ba in faɗi halin da nake ji amma dai ina cikin tashin hankali na da ya kai ko'ina komi za ka yi na more rayuwa sai ka yi tunanin wa'annan bayan allah wani hali suke ciki in ruwa za ka sha wani irin ruwa suke sha in abinci za ka ci wani irin abinci suke ci in bacci za ka yi su a ina suke kwantawa so so abun da sai a hankali kawai ba zan iya ce miki ga yanayin da nake ji ba saboda bayani kaɗai ba zai gaya ma duniya halin da muke ciki ba da kuma bayan allah na suke ciki a dai wannan makon ne kuma aka samu bayanin cewar 'yan ta'addan sun gindaya gwamnati sharaɗoɗi wato dole gwamnatin ta sako su daga cikin manyan kwamandojinsu da ke tsare a gidajen yare da kuma wasu masu samar musu da kuɗaɗe. al'amarin da masana ke cewar wannan ya jefa gwamnatin cikin halin tsaka mai wuya to a irin wannan yanayi ina mafita dr kabiru adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a najeriya wanda ke bin diddigin wannan lamari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Uh, malam hassan wato uh, ita gwamnati tana cikin tsaka mai wuya ne uh, ta riga ta bari lalacewar matakan da ake ɗauka na ƙoƙarin magance tsaro ya bari ta shiga kusan hannun wa'annan 'yan bindiga ta 'yan bindiga sun kame 'yan ƙasa kuma suna amfani da kafafen yada labarai suna ƙoƙarin cimma burinsu ta suna kuma amfani da shi wato yanayi na tausayi na ɗan ƙasa suna saka ma gwamnati maki wadda zai sa gwamnati ta koda wani mataki ta ɗauka da wuya ta yadda fita ba tare da wani aibi ba to a takaice a irin wannan yanayi dole ne a koma baya a yi tambayoyi kaga mun daɗe muna faɗin cewa gwamnati ya kamata ta ringa ladabtar da waɗannan jami'an tsaro tun da aka yi wannan harin a watan da ya shige a 28 ga watan uku march ba wani ba mu da labarin cewa gwamnati ta sa a yi bincike kuma ba mu da labarin cewa ta ladabtar da wani jami'an tsaro saboda sakaci da ya kai ga wannan al'amari dalilin da na fara da wannan matashin shine in ba ba a gyara wannan ba to ba wani mataki da za ta dauka wadda za ta fita ba tare da aibi ba shi yanayi irin wannan na matsala na tsaro guda ke fitar da shi inganta shi hanya da ake bi na tattara bayanai da kuma tantance shi abin da nake nufi shi tattara bayanai da tantance shi shi zai ba ma gwamnati dama ta san shin su ne ne da waɗanda ainihi suka yi abin da waɗanda suka goya musu baya suka ba su umarni kuma suka ba su kuɗaɗe da hanyoyi da dabara har suka je suka yi to sanin wannan sanin su da wane ne iyalansu wani irin ah, harkoki suke yi ta yaya za a matsa musu ba tare da misali an yi amfani da karfi ba shi zai ba ma gwamnati yanayi mai kyau inda za ta tunkari wannan al'amarin in ma tattaunawa ne in ma sakin yan uwan nasu za a yi to dukkan wayannan bayanan in har ana da su shi ne zai ba ma gwamnati dama na ta ɗau mataki wadda daga baya ba zai jawo ma kasa matsala ba amma cewa wai a saki wayanda 'yan bindigan suke son a saka ba tare da an yi irin wannan eh, tattara bayanai ba da amfani da maki na shi tattara bayanai din eh, da fasaha da za a yi amfani da shi na abin da zai biyo baya bayan da yake wannan kafa ne na jama'a kowa yana jin abin da nake faɗi ba komai nake son faɗi ba amma dai a takaice gwamnati ta samu hanyoyi na bayan ƙasa wadda ake ce ma back door channels na intelligence ta yi amfani da shi ta tattara bayanai wanda zai bata dama ta matsa masu wa'annan 'yan bindigan da wa'anda ke goyon bayan su wa'anda aka sani da wa'anda ba a sani ba don wannan ita ce kadai mafita ah, abu na karshe shine tabbatar da cewa binciken da za a yi din da kuma ladabtar da su wa'anda suka yi wato jami'an tsaro kenan da har suka yi sakaci aka yi shi wannan abun zai kai ga saka ah, sabbin ah, hanyoyi wadda zai kai ga hana yiwuwan irin wannan nan gaba ah, nan abubuwan uku in aka yi to ina gani zai taimaka sosai ya rage ah, ko da wani radadi ne wanda ita gwamnatin za ta samu saboda hanyar da mafitar da za ta so ta bi ga shi wannan yanayi mai sarkakiya wanda take ciki kuma kokarin da muka yi domin jin ta bakin bangaren gwamnatin najeriya abin ya ci tura domin dukkanin jami'an da muka tuntuba suna kaffa kaffa da takatsantsa kan wannan batu a ƙarshe ma dai sun ƙi su ce da mu komai Masu sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, solomon abbo shine wanda ya daidaita mana sauci. hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau da mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim. Assalamu alaikum muna muka marhaba da isowa wannan masarauta namu na kanje a karaman hukuman awai nasarawa state to mai martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na kanje da kake shugabanci shin kamar wannan masarautar naka na kanje akalla sa ya kai nawa da kafuwa wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin eh, jihadi na usman Danfodio, fodiyo wadda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200 kamar suwa da wa suka kafa wannan masarauta to wannan masarauta ta kafu ne da yarda na allah da kuma yardan yakubun bauchi wadda da isowansa nan ya ba wa ɗaya daga cikin kakanninmu mai suna mun kaila guraguri shi an na farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na kanje to kamar waɗanne irin ƙabilu ne suke cikin wannan eh, masarauta na kanje to mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne bayan kuma zamfarawan muna tare da jukunawa kanuri katsinawa kanawa da shauransu duk muna kuma zaman lafiya to kamar menene ya bambanta wannan gari na kanje da sauran wurare wato ma'ana kamar menene wannan gari ya shahara kai to wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma Allah ya sa an kafa masarautar babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na Usman dan Fodiyo wato kiran mutane zuwa zuwa ga musulunci ko zuwa ga Allah to a wannan shine wadda kakannin mu su ma sun yi kokari sun yi kuma gina a kai domin a karkashin hakan ne a da nan kasan za ka samu ba musulmai ba ne to amma da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalman shahada kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukkan al'ummar da muke tare da su ana kamar wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara a kai to ana maganar sana'a babban abinci ne ne akwai karatun Kur'ani. Na biyu kuma akwai noma, bayan noma akwai harbi domin a zamanin da can din ma harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi. Farauta kenan. Farauta shi nake nufi. kaman wasu garuruka za ka ga cewa suna da wani irin take. Misali kamar Kano za ka ji ana cewa kano Dabo ko da me ka zo an fika. Kamar nan masarauta ta kan je tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari. Duk muna da kirari domin mun tashi mun samu mu iyayenmu da kakanninmu suna ana kanje kan giya kan kura suwa domin an buga da ita ne an barta an yi an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki Allah bai ba su iko ba ta wadda wannan ne ana mata kirari da kanje kan giya kan kura to game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana shin akwai wata waka kaman ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari eh to gaskiya ban san ban da wannan masani To mai martaba kamar wani irin kalubale kuke fuskanta wannan eh, masarauta ko in ce gari na kanje? Ta babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa wadda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane. Abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun sun ba su nan ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi. To wannan kusan abin shine wadda mu ma yanzu muna kokarin mu gina kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa na gabansa ne wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni akwai garuka za ka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban kama daga kila matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya ko anan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan mm, to alhamdulillah a da dai kan mu ma ni na tashi na samu muna da wahalar ruwa amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kaɗan za ka samu akwai boho to amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na 'ya'yanmu da kannanmu domin makarantun ga nan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu za ka samu babu kusan eh, wuri mai kyau wadda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali to wannan ne shi ya fi ci mana tuwa kwarya domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma ba ne to da wannan ne hankalinmu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establish nashi har zuwa yau gwamnati sun yi class guda uku ne kawai abu duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara sun samu ilimi shi yasa mu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauransu to amma ga primary a nan har yanzu da like of wurin zaman yara hajin dai alhamdulillah amma environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yanda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali to ya batun tsaro fa maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman awai ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki nawa na don nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga an zauna lafiya da al'umma kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato nbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.